kullum dai muna ƙara irin wannan kwatanci tare da cewa mutane ba su san waye muhammadu al'awal albani ba har da ya mutu nan. san ba su san shi ba yan kaɗan ne mu da muka san shi har malamai da ake ganin su manyan malamai a ƙasar nan mun kama su da wannan jahilcin da kuma iddi'ai khalil anil isbat mutum ya yi iddiyayin ya san mala albani rahimahullah sai a tara babu abin da ya sani game da shi illa sunan sunan kawai yake ji bai taɓa sauraron shi ba bai taba hulɗa da shi ba bai taba zama da shi ba a ka'ida ko ba ka iya ba da shaidan mutumin da baka zauna zaman tare da shi ba a matsayin makwabci ko abokin tafiya ko hulɗar kasuwanci ko dangantaka ta surkutaka ko alaƙa tsakanin ainihin malami da ɗalibi ko makamancin haka ba yi wannan hulɗar da shi ba kawai saboda surutun jahilan gari kai ma kana kuma malami wai sai ka bi kai ma kai hukunci kai ka fi jahilan wuta kai da kake malami kake da ma'aunai na ilimi kamata ya a ce ka auna abin da zaka yi kamata ce babban dan kasuwa ne kuma sai a ce wai a gun talakawan gari wanda ba su san kuɗin kaya ba ba su san ya ake neman kuɗi ba a gun su zai dinga jin farashin kayayyaki ba a gun yan uwan shi yan kasuwa ba kaga wannan ya zama wawa kenan a ce a gun su zai ji cewa omo ya tashi sabulu ya sauka taki ya kare a gun wani can wanda yana can yana kiwo a daji ko kuma yana zaune a bakin tasha yana bara misali a gun shi zaka ji wannan kai kuma kana dan kasuwa to kwatan kwata abin kenan wannan dan kwatance ne ma dan kankani to a ce malami bai san abu ba kuma jahilai ne za su lakana mai a baki kuma ya ci gaba da magana wannan akwai ban mamaki da takaici shi sa gabaki da al'amuran kasan mu suka rikici har ka ji jahilai suna cewa su ba su gane kan abin da ake ciki ba malamai suna gwara musu kai babu shakka malamai na gwara jahilai kai sun mai da su kamar kwallo wannan ya buga nan wannan ya buga can saboda su kansu malaman da jahilci suke magana balantana kuma jahilan sarki ya tabbata ga Allah ya zama zulumatun ba'aduha fauka ba'adin kenan a takaice